Jama'a Assalamu alaikum mu da sake saduwa da kuwa daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana ana iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk da aka yi ra'ayi a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. madalla masu sauraro shirin yau da gobe kamar ya kowace ranar talata yana birnin accra a kasar ghana inda wakiliyar mu a can Hawawa Abdulkarim za ta gabatar mana da shirin namu kamar yadda aka saba. Inda a yau shirin zai tattauna kan batun dawowa 'yan kasashen duniya daban-daban da ke zaune a Amurka ba tare da cikakkun takardu ba zuwa kasashen su. ko ta yaya hakan ya shafi rayuwar matasa musamman waɗanda ake maida daga ƙasar Amurka ƙarƙashin shirin na shugaba Donald Trump zuwa kasashen su na ainihi. muna kuma tafe da wani girkin gargajiya mai ƙayatarwa a ɓangaren kwalama don haka ba tare da ɓata lokaci ba zan ja gefe in baku da hawawa abdulkarim a cikin shirin na yau da gobe yau shirin namu zai fara da jin muryoyin matasa akan korar baki da kasar amurka ke yi musamman 'yan ghana daga nan mu tattauna da wani matashi wadda ya jima a kasar amurka yake karban baki bayan haka kuma sai mu saurari takaitaccen tarihin sarkin samarin accra mu kawo karshen shirin da kwalama amma dai bara mu fara da jin ra'ayoyin matasan e ni ne ila trump abinda yake yi na ba daidai ba ne ko da yake harga ya faɗi kamar dai amma ba daidai ba ne kuma wannan bai firgita mu da rashin zuwa wannan gari wannan gari tabbatacce ne mu tafi kuma cikin iko allah abin da ke ya zo da sauki sunana Muhammad Mahfuz. Gaskiya dai abinda gwamnatin Trump na Amurka ke da gaskiya bai dace ba. Tun da Amurka dai ta tana bugun kirji da cewa ita ce eh, gabar tseren kowa da kowa. Eh, to in wannan lokaci kuma ya zo sai wani gwamnati da President Trump su zo su ce wai kama a'a wannan abin da eh, Amurka ke bugun kirji da shi dai za a ce za a juya ta dawo mutane garin su dai bai yi ba. Matasa da dama sun shiga Amurka. Gashi kuma yanzu sun zamo zakaru kuma suna duba gidajensu. Sai sa Amurka da gwamnatin Trump su Allah annabi su duba cikin wannan lamari da su sausauta mu mutane. Assalamu alaikum ni mai magana suna na Isa Bakar. a ah, da farko da shin ce trump dawowan trump abin da ya komo da shin gare to abu ne ne ba san ya da yi batun shi ba a gani shi gyara gari yake yana gyara garin ki da akwai abin da ake ce mai executive orders wurin bai fiye taka duka yana takawa amma awa ba dai kamar goma sha daya da ya lissafa da zai yi dukkanin shi yana cikin yana yi wato a cikin ne aka samo deportation da yake batun kuma yana samun matsaloli yana kara tax da sauransu da sauransu amma idan ya gani na san trump ya zo ya damu duniya ne kawai idan congress ba su yi wani abu a kan yanayi da yake tafiya ba america za ta shiga cikin wani mawuyacin hali yau da wani kwanakin kadan har ila yau dai ɗai kuma da mutane ba tare da an wani magani ba ko wani abu ba to akan haka shi ya je dokoki yadda za bi a shiga gare shi sunana abba jibrin abdulhamidu dan da kuma to gaskiya abin da ke faruwa kasar america wanda na dawo da baƙi wanda shi wannan shugaban kasa donald trump ya kudirta yake yi to gaskiya abin ni bai bani mamaki ba abin da ya sa shi ne tun a yakin neman sa ya faɗa ya ce shi idan ya dawo zai kori baki to kaga wannan ni ba zai ban mamaki ba abin da yake yi daman ya riga ya faɗa a kudurinsa in yi zo zai yi sai dai bayan da za mu ce abin ya ne mana daɗi ta gwada akwai yan uwanmu akwai iyayenmu akwai kakanninmu akwai abokananmu maza da mata wanda sun shiga wannan american ta inda ba sun shiga bisa ka'ida ba wanda wannan kama-kaman da ake yi zai iya shafar su to ka wannan ba za mu taɓa cewa mu abin ya mana ba sannan ni a yanzu ka ce in je ƙasar Amerika in ta wannan bayan bangon ne gaskiya ni ban da ma muradin zuwa ban da ma so na je saboda wannan abin da yake faruwa da wayanda suke can ma kada za ka shiga ai baka san yadda zai faru da kai ba sannan ƙasar ghana kuma na ji ƙasashe da suna shirye-shirye dangane da shirye-shiryen da za su yi na tarbar yan uwa ko yan ƙasa su waɗanda aka kamo su to wannan kasa gane da gaskiya ban ga alamar na ji an ce an fara wani shirye-shirye na tarbar waɗanda watakila in an ɗaibo su daga can ƙasar amerika za su dawo gida to ban ji wani shirye-shirye da aka ce ƙasar gane tana yi ba ban sani ba ko a hukumance ana yi amma a zahiri ne gaskiya ban sani ba yawa wani abin da zan ce kenan abin da yake gaskiya bai ban mamaki ba saboda ya faɗa ya kamata kowa ka san da shiri da mantin da ya ce zai yi tabbas kuma ya zo yana yi sai fatan allah ya kare yan uwanmu allah ya sa abin ya zo da sauƙin lamari wannan shine wasu lawa rayuwa tana faruwa wucewa take kamar baye ba To yanzu kuma muna tare da bakonmu na yau wadda za mu tattauna da shi akan abin da ke faruwa a kasar Amurka wadda ake sako baki zuwa kasashensu amma dai kafin mu ci gaba da mu shi da kanshi zai gabatar da kansa. Ni kaninku ne kuma dan uwanku yaron zango mai suna Modibo Abdulkarim an fi sani na da suna takalmin Shehu Ibrahim. Ni aifuwan Kitikiraci ne Oti Rijin da da aka fi saninta Volta Rijin. tana na tashi a zangon Kumashi a Shanti Rijin. da babana ya bar duniya 1978 yayana buba ta ci gaba da dubana a bema camp greater accra region insha Allah wajen kuma gwagwarmayar rayuwa in fadi in tashi na yi kokari hal na kai university lagon fesiye a wajen ni allah ya gwada iko na zo america atalanta georgia nike a zama shi kuma gwagwarmayar rayuwa na ci gaba da neman ilimi hal na gama wasu colleges insha allah to a halin yanzu me ke faruwa a amurka duk da cewa shugaban kasar amurka donald trump ya faɗa lokacin yakin neman zaɓe ko cewa zai iya kokarinsa ya ga ya kori dukkanin baki da ke da matsala a kasar shin ya lamarin yake ba shakka shugaban america president daniel trump a lokacin da yake campaign ya ce izan ya yi nasara cikin aikin da zai yi makasa amurka shine ya kiyaye ta da miyagun mutane wasu sun rape mata wasu kuma sun yi kashi wasu kuma sun yi sata wasu kuma sun shigo ƙasan ba a kan anya na legal ba ya'ani gwamnati ta bincike ka ta baka anya ka zo visa kenan wasu ba haka aka yi ba ko da dai an taimaka da waɗanda suka biyo anya suka zo aka basu su asalin danganci da mai yasa suka shigo wasu garurukansu yaki ne wasu garurukansu kuma abin nan da ake kira alamari na liwaɗi ba su ana kashin su wasu kuma alamari ne da na kashe-kashe ya sa suka zo to ga haka an taimaka musu aka ba su wajen bacci da temporary aikin takarda hal allah ya gwada iko a ba su kuma takarda na zama shi sa trump da ya yi nasara sai kuwa ya ci gaba da dama abin da ya ce zai yi ana kama mutane da dama gana ba ta fita a ciki ba kowa da niyyansa abin da yasa ya zo kasan america ba shakka yawanci an zo neman halali ne gida baya da kyau dole a zo a samu aiki a a taimaka da gida a kuma biya bukatu sai a ce anyan da aka bi aka zo ba anya ne na legal ba kamar yadda wasu suka bi kan anya sai a ce kuma gashi yau za koma da su ba shakka akwai abin nan da ake kira fargaba ni dai a nan ba shakka mutane fiya ga goma na taimaka musu wasu an ba su takardan aiki wasu ba ba su ba ana cikin fargaba ana cikin damuwa kwarai kasance cewa idan an kama ka an koma da kai kaga ka koma kuma gidan jiya kenan mafi yawancin matasa suna shiga kasar amurka da wasu manufofi mabambanta ko mu ce manufofi daban-daban me za ka faɗi game da hakan da manufansa niyansa innamal a'malu bin ni'iyat abin da yasa ya zo a gari Amerika, wani ya zo neman ilimi ne wani ya zo visit ne wani ya zo business ne wani kuma ya zo neman ya settle rayuwansa ne gari ne da take da yanci ta ba kowa yanci ga mutum ya fito anya ya shigo garin ga gajiya ga stress in za ka yi ta basa advice too much yi kaza ka kai kaza wasu su ji wasu su gundura kasance cewa kuma garin ya baka freedom shi yasa duk wanda zai ji nasi'a zai ji gargadi a cikin ikon Allah sa ya yi kyau gargadi kaman kaka sa kanka cikin alamari na kara doka kaman sata kashi wasu abubuwa kamar haka an mutum ya ji wannan gargadi a cikin ikon Allah an samu zato na alhairi cewa gaba ya yi kyau amma ba ga haka akwai masala insha Allah shi wannan Daniel Trump din ya jima ya jima shekaru hudu ya sauka ya wuce sabon gwamnati kuma ya zo to abin da ya kamata a gane a wannan lokaci shine kan da aka tundoke annunka fingerprint an tun san inda kake an tun san adiresinka shi sa a zo a neme ka a kama ka ba abu ne mai wuya ba wanda ya karbe kan shi ke da responsibility kaya akan awazunsa gwada cewa ina kake in dai ka taba aikata wani abu na kamar mugun aiki ka kara doka ba shakka an neme ka amma in ba haka ba tunda gwamnati ni ya baka takardar aiki naka ne kaka break law kaka kara dauka ka ci gaba ka yi aikin ka tsakaninka da Allah da zid waɗanda ba su samu wanga dama ba suna cikin damuwa suna cikin firgita don mai yasa za a neme su a su in kuma ya zamana ka yi sata ka taba rape ka taba break doka to ka gani masalanka dole an neme ka Allah kara kiyayewa akwai wani ƙarin haske kafin mu kawo karshen shirin sa'an nan abin da zan kara a kan duk abin da na hada a sama shine ba shakka yawanci a kasa ghana matasa in particular suna sha'awan biyowa a kan anya su tuma bango su shigo a kasan amerika kasance cewa sun ga dama da dama sun aikata haka ga su kuma suna biyan bukatunsu na rayuwa cin abinci ma fama takan taba ibadanka dole ne ka nemi sakiya shi sa ban tuguman waɗanda su kuma that is the only chance da suka samu za su zo su gyara rayuwansu kenan don garin da suke yawanci ba aiki ba aiki ana mutuwa ana gajiya dole ne su bi anya su zo to yi wa waɗanda suke shigowa ana kiransu wai 'yan bango waɗanda suka bi kasa suka shiga amurka wani gargaɗi za ka yi musu kai dukkanin waɗanda ma ke kasar amurka waɗanda suka samu takarda da wanda ba samu takardan ba da wanda ke fama da matashi da yanzu haka yake kasar amurka wani gargadi za ka masa shawaran da zan ba su shine suwa allah suwa annabi na daya sun zo sun tadda wasu a garin su yi ta jin nasi'a advisinsu Allah hada su kuma da mutanen kirki da za su tausaya musu amin ya rabu su ji nasi'a su ji gargadi kau ku nemi sauri garin ta ba ku yanci freedom wannan duka deceivingly ka ce kana da freedom kana da yancin aikata duk abin da za ka yi kaga wajen nan akwai matsala wani freedom nan matsala ne ka ji shawara ka ji magana guidance na dai kenan na biyu ka haɗa kanka da wani organization ko da religious organization ne ka yi ta biyan dues ko da samfuwa da kobo ne ka na. abin nan da ake kira volunteering ka samu wani health organization ko da likita ka je wajen ka ce oh, kana neman ka zo ka volunteer ne ko shara za ka yi ko a'a mai za su baka dai a cikin sauki ka yi ka samu certificate wajen su ka samu kuma certificate wajen organization sun kan da tabbatar cewa yaron kirki kake kana taimakawa da ka Uku, kakai wasa da savings, samfuwa da kobo, kaka rena, shiri akwai su garin ga da yawa kaga kaya amma karshe ma ana sales ana rage kuɗi kaka damu ka san abin da ya kawo ka wannan gari save ka sosai uku nemi aikin annu wani professional aiki ka gane ko ko da dunki ne ko da mekaniki ne ko da fentin ne akwai nan da ake kira kuma wani mashin ne da zaka yi kana tuka ka gane ko kamar mota driving dukan ga profession ne mai kyau ka koyi fitin da ake wada insha Allah sa'an nan ka kiyaye kanka shiga problem troubles ka ɗauka break laws ka kai sata ka ka rape ka kai kashi duk alamari ne da ka san kama ya zama maka matsala in ka kara doka ka kai ka remain peaceful ka remain respectful in ka samu aiki kana yi ne bawan Allah ka yi ladabi ka kaskatar da kanka sa'annan ka kai wasa da ibada ka kai wasa da ibada da salati dumbin yawa ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai ta exercise kai ta shan ruwa kana cin fruit and vegetables lafiyanka ita ce first ita ce of the highest paramount lafiyanka shi sa ka kai wasa da wannan kamar baya ba bari gani yau ka samu zaka walakanta ni bawan yau sarkin gobe eh living is ups and downs. Comes and sometimes make you cry. Ta yanzu shirinmu na gaba muna tare da babban bakonmu na yau mai martaba sarkin samarin Accra. Got out Camry, Benz, Range Rover da Bentley. My brother man need a cause I'm just six feet under the ground. bar daga kanka kajiwa ya yi kudi ta yi kudi ya taba yin kudi ba siyam na you go be Najeriya my brother man kaga turu nan da yake na boko nan eh wata ba su so kai da kanka ka gabatar min da sunanka to sunana muhammad salisu sagir maude shala za ka iya ka ba mu takaitaccen tarihinka inda ka taso inda ka kai da yadda aka ka karbi sarauta ok to alhamdulillahi na ji a takaice dai ni haihuwan ankara ne inda ake ce ma zungole amma na yi rayuwa daga zungule na kuma je sabon zango kuma kamar yadda aka gaya mini an ce kuma na yi wani lokaci kaɗan daga agege daga lagos state da yake na mutumin nigeria ne shi a agege aka haife shi ita mahaifiyana ita ce mutuniyar ghana wacce sanadiyanta ne ina ji nima nake rayuwa na anan ghana na taso na yi makaranta islamiyya na yi boko na daga makarantar da ake ce ma new hope school bayan new hope school na je bishop mix junior secondary bayan wannan sannan na je addisado college na gama addisado college daga cape coast for secondary education na da sai na ko na je ingila na samu bachelor's na first degree na undergraduate na kenan na yi makarantar islamiyya lokacin da nake sabon zango ga makarantar islamiyya daga sabon zango nan na yi arabiya na da karatun kur'ani to bayan haka kuma da na gama karatuna na shigo muka shiga harkan kasuwanci mun fara ne da harkan canji wanda ake ce ma remittances lokacin mutane na aiko da kuɗi daga ingila shi mu ba su kuɗin da za mu ba su daga nan ghana mu bi commission mun fara da remittances daga nan kuma muka shiga harkoki daban-daban kwangila na aikin gwamnati da harkan mai da kuma harkan gine-gine na titi da irinsu dai ire-irensu hawa yau aikin da muke ciki kenan. To hanyar da aka bi aka samu sarauta wannan bangaren za a iya dan tabo muna kai sai ne aka baka sarauta an zaɓe ka ne ka ne ka nema an duba abubuwan da ka yi ne ka cancanta aka ka yi aka yi dai kawai ce kamar shekaru goma sha biyar da suka wuce na je ankara aka shiga wani aka samu wasu samari da suka zo suka haɗe kansu tare suka ce ya kamata su samu jagora wanda ya dace da wannan zamani nima ba ni da masaniya san ma kan yadda aka yi suka kwasamshe na ji an ce wai sun ce ni ne wanda na dace da wannan to kamin mu zo nan san mahaifiyana ita 'yar sarki ce mahaifinta shine lokacin galadima alhaji umaru waheso masarautar hausawa kamar yadda na ce gidan da mahaifiyana ta fito kenan to babu shakka na ji su wannan samarin ya cancanta suka danganta ni da harkar sarauta duk da mahaifiyata ce wanda ta fito wannan gidan shi suka ce da suka duba cikin samari da suka tashi daga ankara wanda ya dace ya shugabanci samari daga wannan lokacin har zuwa yanzu shi suka ce ni ne a nasu lissafin suka zo suka sami ni suka ce ga abin da suka ce musu a ni gaskiya ba ni da wannan ra'ayi amma shi suka ce a su ma da suka duba aini ne wanda ya cancanci su ba ma wannan sarautan shaida suka haɗa ni da iyaye na da limamin ƙasa da manya-manyan gari suka ce gashi ana nema na da abu kaza naki to shi iyayena suka yi min magana suka ce a ai tun da neman ka aka yi ya zama wajibi dama is a family of service shine aka yi wannan sarautan ga dalilin da yasa aka yi mini wannan sarautan kenan wannan na nufin baka samu dan takara ba wanda ya yi takara da ka wurin samun sarautan kito an dai ce dan takara ba amma na samu labarin lokacin da aka kawo sunana akwai mutane su kuma da suka nuna suka nuna sun nemi an ce mini ma har an zaɓe an yi amma da yake ni ban sa kai na ciki ba ban ma bi mm. abin da ake yi ba to suka ce da aka haɗa kan samari da yawa aka yi zaɓen ni ne wanda na fito ina ji wayanda suka haɗa wannan wannan kungiyar ina ji su galaxy da su marigayi a gwaji da sauran samari dai a wayboy da sauran ina ji suna nan raye yani so kace shekara nawa kenan goma sha biyar goma sha biyar dai an fuskanci kalubale a da yawa ma to aikin san ba za a yi ni a nawa rayuwan na san duk abin da ya zama dawwamamme ko na Allah dole a dan fuskanci kalubale to amma ni bana daukan kalubale wani abu ina ganin shi as wani dama ne da yake zuwa da ya kamata kai ma ka yi amfani da shi ka kai ka ci kanka buri akwai cikin kalubale baya ga na sarauta na rayuwa haka da zaka yi ka faɗi wanda zai iya sake tunanin matasa waje alhamdulillah dama rayuwa yana kunci da kalubale ne da yawa to wannan ba zai hana ka ka yi abin da ya dace ko abin da ya kamata ba duk wani samari da yake nan da ka tashi akwai abin da za ka sa gaba da kake so ka ce kanka buri ka nemi ilimi ka samu sana'a ko ka samu duk kalubalen da zaka fuskanta cikin rayuwa abu ne da yake zuwa ya kara maka karfin gwiwa so ni abin da ya sa ni ba na yawan cewa na fuskanci kaza shi sa kaza kaza kawai ni na dauke shi kamar daman kamin ka zama wani abu ko ka yi wani abu meaningful ko ka yi wani abu dawwamamme kamar yadda nake cewa cikin community dole ka fuskanci kalubale so wannan da ya a part of rayuwa so ka bari wannan ya ja ka baya duk abin da ka sa kan ranka za ka yi ya zama na alheri ne ko kuma zai taimaki samari zai taimaki rayuwanka ko zai taimaki jama'a da suke tare da kai kawai ka ci gaba ka yi abinda turawa ke ce ma obstacles kalubale wannan suna nan tsallake su kawai za ka yi kamar yadda nake cewa kullum shine mutum Allah ya riga ya bamu addinin mu ya ba mu Qur'ani da hadisi kuma shi ya ba mu manya na gari limamai da me za su dinga baka shawara wannan yana ɗaya daga cikin inda na samu kaina na yi karfi idan na duba cikin hadisi da kur'ani ban za mu ba shi in nemi manyan mu shi mu tambaye su shawara kuma allah ya sa suna ba mu shawara na gari wato idan na fahimci ka duk matashin da ya tashi cikin rayuwarsa ya sa a ransa kamar kalubalen ya fuskance shi a rayuwa ta kowane bangare amma ya mai da shi abin da zai gyara rayuwarsa ko ba ka ba kwarai kuwa wannan ne dama dama mutum aikana rayuwa dole sai da kalubale akwai iyalai mata da 'ya'ya kwarai alhamdulillah eh, akwai mata idan ka ce sarkin samari wani aiki haka yake gaban ku abubuwa da yawa ni a nawa lissafin abubuwa da yawa aka ya kunci aikin sarkin samari da yake ba wani baitulmal kake da shi ba da zaka tafiyar da al'amuranka na ɗaya you become a cultural ambassador na biyu kuma to ka zama jakadan al'adu da gargajiya al'adu da gargajiya na ɗaya za ka zama wannan na biyu kuma za ka zama inspiration za ki taimaki za ka zama inspiration wato mai wayar da kan al'umma yawa mai wayar da kan samari za duk dandalin da za ka samu kana tuna sasar da samari muhimmancin rike al'adunka muhimmancin rike ilimi muhimmancin samun sana'a muhimmancin duk abin da duniya ke ciki kimiyya da fasaha ilimin muhimmancin samun ilimin kimiyya da fasaha muhimmancin duk kana wayar da samari shi kai da kanka kuma ka zama perfect example to yanda samari ya kamata ya yi rayuwar wani abu musamman da kake so ka gaya wa mutane kan sarautar samari ba dai wani abu bane ba idan aka ce sarkin samari aikin san bafadin sarki ne ko da yake mutane suna so su canja wannan abin yanzu mm. su ce kaman ai ya kamata a ce sarkin samari shi ma yana tsaye a wani sarauta ne da mai zaman kanshi eh to amma ba haka bane duk wani sarkin samari bafadin sarki eh, yawa mm. to aikin ka dai da za ka yi duka kana compliment aikin mm. sarkin ne ko sarakunan gari da eh, kake jagora abinda kawai zan ce musu ne na ga an ɗauko wani phenomenon da ana ta ɗaukan sarakunan samari a ce na bangare kaza ko na unguwa kaza na kaza kaza to yana ya kawo kalubale da yawa shine mai shekiga suna bugawa da substantive sarakunansu mm. wannan ba abu bane idan aka ce kai sarkin samari ne na farko abin da ya kamata ka gane shine kai ba fadin sarki ne to aikin da kake yi kana yi ba masarauta ne da jama'a so ina jawo kan 'yan uwana sarkin samari da aka ɗauki wurare duka su dinga ladabi da biyayya ga sarakunansu haka ya kawo mana ci gaba sosai. Na gode sosai da gaske. ya baka ka samu mata sun fika but be careful what you ask for to madalla yanzu mu shiga madafa tana faruwa wucewa take kamar bayan To salamu alaikum yau shirinmu na kwalama ya shigo babban gidan dafe-dafe ko gidan abinci ko? Alfredaus. alfredos bites za mu tattauna da ɗaya daga cikin chef masu dafa abinci nan alfredos ko ba haka ba yau ganan nan muna da wani abinci da najeriya ma akwai shi gana ma akwai shi najeriya suna kiran shi fate akwai faten doya akwai faten dankali da sauransu eh, gana kuma mu ko muna kiran shi fate fate to yau shi nake son ki muna idan za a yi fate fate ko fate me da me ya kamata mutum ya nemi abin da za a neme ni farko shine dundun nan doya doya da manja da tankuwa da kananan kifi na nan gama muna kiran shi tuna tuna wato kifi mai gishiri ne wanda ke da dan gishiri yake da dan girman shi za mu nema farko za mu nema doyan nan doya shi mu fere shi mu yi shi kanana kanana kanana ba kanana sosai ba madaidaiciya girman shi ya kai kamar girman sikiri kin ga akwai eh, sikiri gulori eh, girman sikiri gulori nan mhm. aka za mu shi mu nema tankuwa mu nema tankuwa ja da girin one mu aje da da barkono kenan kananan kifi da tunan da gishiri farko na dibiya silba in sa ruwa cikin. shan kawo doyan nan in sa ruwan nan yin limitin shi kaman mu ce kaman 1 kilo akan ga minute yayi daidan eh, doya a ya fi doya kadan do doya ne ya fi yi taushi ta ya fi doya ruwan nan daidan shi ya fi doya kadan in ka sa kan wutan na ka kare shek bai yi tabasa for 30 minutes dai in yi tabasa for 30 minutes shek kawo lokacin tankwan da kika hajin nan ka brand kinnika kinnika kin nika tankwa ka gama tankwa ja da green wannan da wanga spices kananan nan she ka gama da shi she ka kawo ka kado ka dam ka sa cikin da tafanuwa she ka nika wayannan kayan zaka nika wato barkono ah. shi jan kananan nan jan da shi green green kananan nan sannan da kananan kayan abin nan take sa miya yayi dandano da kamshi da me shi gama duka sheki marka kada ki blend kenan eh, she ka blend duka sheka ka zuba kan doyan da ke kan wutan nan mhm. in ya kama yayi tabasa kadan son 15 minutes pe sheka kawo kifi kananan kifi ki ka tun daka shi da tunan nan mo mhm. a nan muna kan shi manyan kifi da gishi na cikin kadan she ka zuba cikin in ka zuba cikin sheka ka kawo mai ka juye cikin sheka ka rufe kai mhm. in ka rufe kai to in ka je ka bude ka ba duka da kananan kifi da kayan da katun brand ka juye cikin nan duka ya gama dadin shi ya shiga cikin doyan ruwan za gan kamar in ka gama so in ka tafasa bayan ka zuba duka ya tafasa ya tafasa wani lokaci za ka zuba mai lokacin da ka gama kayan miyan na da ka zuba na shaka sa mai ciki shaka sa mai tun wuri na shai mai na da kayan da ka sa da dundun na duka ya gama ciki ya yi tabasa cikin tabasa na dadi na duka ya shiga cikin dundun na to ka bashi for 30 minutes kafin 30 minutes kama ya ya nasu ya nasu ciki to wurin nan ne shaki soke shi ka serve ya nasu wato ya yi kaman fate ya narke eh, an narke kenan ya narke ya yi taushi ya yi taushi yanzu wani ya laushi ya ya sunan ya ko suna ne aisha life is not easy mr mana shekara na mata an gaida malama hawa'u da haka ne kuma za mu naɗe tabarmar shirin namu na yau a madadin wakiliyar tamu a birnin akara na kasar ghana hawawa abdulkarim da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin sai fiona nan duru da ta daidaita mana sautin shirin hawa sharif ke sallama da ku daga nan washington dc sai an jima ku.